عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم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 1431 wanda kuma ya zo daidai da 1932 wanda kuma ya zo daidai da 19 ga watan biyu miladiya ta 2011 a wannan majalisi na mako-mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tajrid sare sarih a ahadith jami'ar jami sahih wallafar al-hafiz Zainuddin Ahmad ibn Abdul Latif az-Zabidi wanda kuma wannan shi ne darasin mu na 125 muna cikin kitabul hayd kuma za mu tashi kan hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha An Aisha رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض daga Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce wata mata ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi game da wankanta na haila fa amara kaifa tartasilu ya umarce ta da yadda ya kamata ta yi wankan qala yace khuzi firsatan min miskin ki dauki wani guntun eh, guntuwar auduga mai turaren almiski fa tatahhari biha yi tsarki da ita kalat sai matar ta ce kaifa ata tsaharu biha ta yaya zan yi tsarki da ita kala sai manzon Allah ya ce subhanallah ta tsahari subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ki dai yi tsarki fajtazabtuha fajtabaztuha Aisha ce sai na fusgota fajtabaztuha ilayya sai na fusgo matar gare ni na ce ta tabba'i biha asarar dami ki bibiyi gurbin jinin da wannan guntuwar audugar wannan hadisi imam bukhari ya kawo shi a babi guda biyu ya kawo shi a babi a wannan babin karkashin wato babi da ya kira babu dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat oh ba shirin ta ba to ba damuwa ya kawo shi karkashin tarjamar babu dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat min al-mahizi وكيف تغتسل وتأخذ فرسة ممسكة فتتبع بها أثر الدم Ƙarƙashin wannan babin imamul bukhari ya kawo wannan hadisi babin yana cewa yadda mace za ta tuda kanta idan ta tsarkaka ko tana tsarkaka daga haila kuma da yadda za ta yi wanka da kuma yadda za ta ɗauki wani ƙyalle abin nan guntun auduga ko guntun gashin su wato gashin dabbobi mumassakatan wacce take da turaren albiski a jikinta wata tabba'u biha asarar dabi ta bi gurbin jinin da wannan guntun auduga sannan imamul bukhari ya kawo shi ƙarƙashin wani babi da ya kirawo babu al mahidi wato wankan haila ya kawo shi ta hanyar wahayib shi kuma daga mansur daga mahaifiyarsa safiya binti shaiba daga aisha allah kara mata yarda ta ce wata mata a ruwayar a ɗaya ruwayar ta ce an ra'atan min ansari wata mata daga cikin matan madina qalat lin sallallahu alaihi wa sallama ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kaifa aghtasilu min al-mahid wato ta tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zan yi wankan haila قال النبي يتي خذي فرصة ممسكة ki ɗauki wani guntun wato auduga mumassakatan mai turaren almiski a jikinta fatawadda'i salatan ki yi alwala sau uku thumma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wato ya gaya mata haka har sau uku ta ce yaya bata gane bai sake maimaita mata salatan har sau uku thumma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istahya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kunya wato ya fito mata baro baro fa a'rada bi wajhihi sai ya kawar da kansa aw qala biha ko kuma cewa ki ki alwala ko ki tsarkaka da wannan wato wannan kyalle ko wannan guntun auduga din kalmar tawadda'i anan yana nufin ki wanki wato mahallin jinin da wannan auduga din ko ki goge mahallin jinin da wannan auduga din fa akhadtuha aisha tace sai na kama matan nan fajazabtuha na fusgo ta fa akhbartuha bima yuridu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama na gaya mata abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi Wani hadisi imam ahmad ya rawaito shi a cikin littafin musnad hakanan muslim hakanan nasa'i da Ibn hibban da malaman hadisi da dama sun rawaito wannan hadisi na aisha radiyallahu ta'ala anha imam shafi'i a cikin littafin al'um shi ma ya rawaito wannan hadisi da wannan sanadin da imam bukhari ya ruwaito shi wato samansur ibnu safiya ko ko mansur ibnu abdurrahman al-hujabi daga mahaifiyarsa safiyata binti shaiba daga aisha ta ce ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu 'an al-ghusl min al-mahid wata mata ta zo tana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama yaya ake wankan haila فقال خذي فرسة من مسك فتطهري بها sai annabi ya ce ki ɗauki wata guntuwar auduga ki yi tsarki da ita wannan lafazin imamu shafi'i ne qalat sai matar ta ce kaifa atatahharu biha yaya zan yi tsarki da guntun auduga قال قال النبي صلى الله عليه وسلم yace subhanallah subhanallah wato yana mamakin yadda bata fahimta ba wastatara bi thawbihi ya jari gasa ya rufe fuskarsa tatahhari biha ya sake cewa ki tsarki da ita fajtazabtuha aisha tace sai na jawo ta wa araftu alladhi arada na fahimci me annabi yake nufi fa qultu laha sai na ce da ita tabba'i biha asarar dami ki bi gurbin wato ki bibiyi gurbin jinin da ita ya'ni al-farj yana nufin wato gaban ita matar hakanan imam muslim shi ma ya ruwaito shi lafazinsa cewa wata mata ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama yaya za ta yi wanka na haila قالت فذكرت أنها علمها كيف تغتسل aisha ta ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita yadda za ta yi wanka sun ba ta khudhu firsatan min miskin sannan ta ɗauki. guntuwar auduga mai turaren almiski fa tatahharu biha sannan ta yi tsarki da wannan fa qalat matar ta ce kaifa atatahharu biha qala tatahhari biha subhanallah nabi ya nuna mamakin yadda bata fahimta ba yayi tasbihi ya tsarkake Allah wastatara ya ja riga ya rufe fuskarsa wa ashara sufyan ibn uyayna bi yadihi ala wajhihi sufyan ibn uyayna ya nuna wato fuskarsa ya ce annabi ya sitirce fuskarsa ya ja riga ya rufe fuskarsa aisha ta ce fajtazabtuha ilayya wa araftu ma arada sai na jawo ta domin ni na fahimci abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi fa qultu tatabba'i biha athara ad-dami ko tatabba'i athara ad-dami biha Kibibi gurbin jinin da wannan wato wannan auduga imam bukhari game da muka ce ya kawo shi a babi guda biyu imam muslim ya kawo shi shi ma da isnadi daban-daban akwai isnadin muhayib an mansur an ummihi akwai isnadin ah, ibnu uyayna an mansur an ummihi kuma dukkaninsu daga aisha allah kara mata yarda akwai wata ruwaya da imam muslim ya kawo wacce ta fi wannan tsawo wacce a ciki akwai abubuwan da imam bukhari ishara ya zuwa gare su kawai amma ruwayar sa bata kunshe su ba ruwayar muslim ita ce ta kunshi abubuwan da suke cikin isharar da ya yi ya ruwaito shi kuma daga hanyar ibrahim ibn muhajir shi kuma daga safiya daga aisha aisha ta ce anna asma wa hiya bintu shakr asma yar shakl wato anan sai aka ambaci a babanta sa'alatin nabi sallallahu alaihi wasallam an ghaslil mahid ta tambaye annabi yaya ake wankan haila faqala sai manzo Allah ce ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha dayar ku ta dauki ruwan wankanta da kuma ganyen magaryarta fatatahar ko fatatahar ta yi tsarki fatuhsinu tahur ta kyautata tsarkinta ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا sannan ta zuba ruwa a kan ta ta cuɗa kan nata tuɗawa sosai hatta tabluga shu'una ra'siha har sai ta kai can wato karkashin wato gindin abin nan gashinta ya'ani asla sha'ar yana nufin tushen gashinta ثم تصب عليها الماء sannan ta kwarara ruwa a jikinta ثم تأخذ فرسة ممسكة sannan ta ɗauki guntun auduga mai turaren almiski fatatahharu biha ta yi tsarki da ita faqalat asma sai wannan asma'u ta ce kaifa atatahharu biha yaya zan yi tsarki da wannan guntun audugar fa qala subhanallah da bi subhanallah ta na biha ki tsarki da ita fa qalat aisha aisha ce ka annaha tukhfi zalika wato kamar tana ɓoyewa, wato kamar bata fahimta ba aisha ta ce da ita ta tabba'i na biha ki bi gurbin da jinin yake fita da wannan auduga ko inda ya rika fita masu ta ce wasu altuhu an ghaslil janaba sai na tambaye shi yaya ya ake wankan janaba kuma faƙala ta kuzu ma'an fatatsaharu fatuhsinu tahur ta ɗauke ruwa ta yi tsarki ta kyautata tsarkinta sun mata subbo a ra'asiha sannan ta zuba ruwan a kanta fatudallikuhu ta cuɗa kan nata hatta ta bluga shu'una rasi ya ce ta je tushen kanta tushen gashinta thumma tafidu alaiha alma sannan ta kwarara ruwa a jikinta a ƙarshe sai Aisha ta ce ni'man nisa'u nisa'ul ansar madalla da matan mutanen Madina lam yakun yamna'hunna alhaya'u an yatafaqqahna fid din kunya bata hana su neman sanin addini ba to kunya bata hana su neman ilimi su fahimci addinin su ba makasudin imam bukhari abubuwa uku ne makasudin sa kamar yadda ya faɗa a cikin babin abubuwa uku yake yake nufi da wannan da wannan babi da kuma kawo wannan hadisi abu na farko yadda mace za ta rika tuɗa jikinta lokacin da suke wankan haila sannan abu na biyu yadda za ta ɗauki guntun auduga ta rika wato wadda aka sa wa turaren almiski ta rika bibiyar inda jini yake sannan abu na uku sifar yadda mace za ta yi wankan haila waɗannan su ne abubuwa guda uku wanda imam bukhari ya ambata a lokacin da ya matashiyar babin yake cewa babu dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat min al-mahidi abu dai kenan na biyu wa kaifa silu. yaya za ta yi wankan sannan na uku wa ta'khudhu firsatan mumassakatan fatattaba'u biha athar ad-dam sannan ta dauki guntun auduga ta bibi gurbin jinin kaga abubuwa guda uku Imam al-Bukhari ya abbata wanda su ne makasudin kulla wannan babi to amma idan aka dubi hadisin da ya kawo wanda shine hadisi yadda yake a gaban kudin nan a duka babu babubukan biyu wannan hadisin ya kawo babin farko ga abubuwa guda uku wanda yace su ne makasudin babin sannan sai ka hadisin safiya bintu shaiba a mansur ibnu safiya bintu shaiba an ummihi an aisha radiyallahu ta'ala anha amma idan aka lura a cikin hadisin in banda batun guntun auduga mai turaren albiski sauran hukunce-hukuncen guda biyu ba su bayyana a cikin hadisin ba ba a yi bayyana kaifiyar yadda za a yi wankan ba ba a yi mai magana cuttuɗa wato jiki ba ga mai wankan haila duk wannan ba su fito waɗannan abubuwa ba su fito ba a cikin babin a cikin hadisin ga su kuma ya sanya su ne matashiyar babin ya kamata hadisin da zai zo ƙarƙashin babin ya yi ishara ya fito da waɗannan abubuwan da ya sanya su a matashiyar babin amma kuma sai ba su fito ba sai abu ɗaya ne ya fito to shine malamai suke cewa a nan imam bukhari yana ishara ne zuwa ga waɗannan hukunce-hukunce guda biyu cewa sun zo a cikin wata ruwaya wata hanyar amma wannan hanyar ba ta dace da sharaɗinsa ba domin shi wannan hadisi na safiya binti shaiba an aisha an rawaito shi ta hanyoyi daban-daban kamar da ga imam bukhari ya rawaito ta hanyar wahayb ya rawaito shi kuma ta hanyar ibnu uyayna dukkaninsu daga mansur ibn safiya daga safiya mahaifiyarsa daga aisha to imam muslim ya rawaito shi ta waɗannan hanyoyi guda biyu sannan ya rawaito shi ta hanyar wani mutum da ake kira ibrahim ibn muhajir shi ma ya rawaito wannan hadisi to ruwayar ibrahim ibn muhajir ita ce ta zo da ƙarin bayanin waɗannan abubuwa shi kuma ibrahim ibn muhajir ɗin nan bai cika sharaɗin imam bukhari ba amma kuma ruwayarsa ta kunshi waɗannan a hukunce hukunce guda biyu to imam bukhari sai ya kawo ruwaya da ta kunshi hukunci guda ɗaya sauran ruwaya ko kamar ya maka ishara zuwa ga cewa akwai su a cikin wata ruwaya wadda ni bata cika sharaɗi na ba amma ta cika sharaɗin muslim saboda haka shi muslim sai ya kawo ta saboda haka sai ka hada da wannan da wancan ne sai ka tsunto duka hukunce hukuncen gaba daya idan baka fahimta ba wala Allah ka yi masa zafin kai ce ya zai kawo babi ka ce abu kaza abu kaza amma kuma dalilin da ka kawo sai ya kasa wato biyan bukata gaba ɗaya sai ya kasa cike guraben da ka abubuwan da ka ambato to wasu sun yi kokarin su ce hadisin da ya kawo duk da gashi dai zahirinsa bai yi baka da da babin ba amma sun yi kokarin yadda za su karkato shi sai ya yi baka da babin kamar alkirmani a cikin sharhin da yawa sai bukhari yake cewa a nan da ya magana kaifiyar wanka yaya za a yi wankan ya ce ba yana nufin kaifiya ta yadda ake wankan daga farko a ƙarshe ba a wani abin da wankan janaba wankan haila yake ɓanta da shi sabanin sauran wanka da mutum yake yi sabanin wankan janaba misali wankan haila shi yake banta da batun amfani da turare to wanda ita ce kaifiyar da yake so ya yi bayani ba wai yana nufin kaifiya tun daga wanke kai ba har zuwa wanke kafafuwa don haka ya yi wannan tawili Ibn hajar ya ce ba laifi wannan tawilin ya yi kyau amma akwai takallufi a ciki akwai matsawa kai ce abinda kawai imam bukhari anan yi gudana ne akan al'adarsa al'adar imam bukhari idan hadisi bai cika sharadinsa ba yakan yi ishara zuwa gare shi cikin tarjamar da yake kullawa ta ta hadisi wannan shine abinda yake manhaji na imam bukhari a irin wannan sai kaga babi amma kuma hadisi sai ka kamar bai bai taro bai tattaro abubuwan da babin ya ambata ba to anan akwai wata ruwaya tana nan ta ambaci wannan abin da ya faɗa a cikin babi ɗin, sai dai bata cika sharaɗin da shi yake bukata kafin ya ambaci hadisi a cikin littafinsa ba hadisin kamar da muka ce <clears throat> gashi na imam muslim ya kawo shi kaga asma ta tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an ghuslil mahidi game da wankan haila sai ya ce da ita ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا كاغا anan an samu kaifiyar yadda za ta yi wankan da kuma maganar cuccu da jiki cuccuɗawa sosai hatta tablugu shu'una ra'siha thumma tasubbu ala ra'siha ah, thumma tasubbu alaiha alma kaga hadisin da Imam Muslim ya kawo ta hanyar Ibrahim bin Muhajir ya ambato waɗannan hukunce-hukunce guda biyu wanda shine makasudin Imam Bukhari da ya yi ishara zuwa gare shi Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi ta hanyar Abil Ahwas ga lafazin sa yake ta'khudhu ma'aha wa sidrataha fatawadda'u wa taghsilu ra'saha wa tudalliku anan arwa Abu Dawud sai ya ƙara batun alwala za ta ɗauki ruwa da ganyen magarya sannan ta yi alwala ta wanke kanta ta cuccuɗa shi sai ya ƙara batun alwala abu dawud da tsayalisi kun sa akwai abu dawud a sijistani shine mai littafin asuran akwai kuma wani abu dawud ɗin, sai dai shi kuma a tsayalisi ne Sau da ka ɗauka abu dawud ɗin ne kawai ake ɗan caccanza masa suna abu dawud din akwai at-tayalisi akwai kuma abu dawud as-sijistani abu dawud as-sijistani shine mai littafin sunan da aka fi sani an ce rawahu abu dawud aka yi shiru to wannan ake nufi amma idan ana nufin shi tayalisi din shi tayalisin ya girma wancan saboda kan ai shi ake nufi za a ce abu dawud at-tayalisi shi kuma yana da littafin sunan shi al-musnad ana jingina littafin zuwa gare shi a ce musnad at-tayalisi ya ruwaito shi wannan riwaya daga qais ibn rabi daga ibn ibrahim ibn muhajir daga safiya daga aisha aisha take cewa atat fulana ibn fulana ibn fulan al-ansariya wance yar ne mutumiyar madina ta zo ta ce ya rasulullahi kaifal ghuslu min al-janabati ya ake wankan janaba haka ta zo haka wannan lafazin ya zo a ruwayar abu dawud da ya ake wankan janaba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara da cewa tabda'u ihda kunna fatawadda'u da ku ta fara da alwala fa tabda'u bi shiqqi ra'si al-aymani ta fara da tsagin kanta na dama sannan na hagu thumma thumma tunqi shu'una ra'siha sannan ta tabibi wato tushen gashinta ta jika shi ko ta wanke shi da ruwa sun makala sannan ya ce a taduru da mashi unar rasi ƙalar albishira ƙalar sadakti ce kun san tushen gashi ta ce eh, yana nufin fatar kai sai annabi ya ce eh haka ne kin yi gaskiya sun matafido ala baqiyati jasadiha sannan ta farara ruwa a sauran jikinta sai kuma ta sake cewa ya rasulallahi kai ghuslu min bahiri. ya ake wankan haila in ko kula ruwayar muslim ta kunshi duka wannan sai dai farkon tambaya kan haila sannan tambaya ta biyu kan janaba riwayar abu dawud sai ta zo da wannan sai dai kuma an gabatar da tambaya akan wankan janaba sannan kuma akan wankan haila ita ma ruwayar ta zo da bayanin yadda ake wankan yadda ta zo a cikin ruwayar muslim ibrahim ibn muhajir kamar da muka faɗa imam al-bukhari bai fitar da hadisin sa ba amma akwai hadisin sa a cikin Sai muslim annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a wannan ruwaya yana cewa khudhi firsatan firsa kamar da ibnu sida a cikin littafinsa al-muhkam akwai ibnu sida yana da littafi al-muhkam fil lugha yake cewa firsa din nan musallatatul fa wato kana ita fursa firsa farta duk kana iya faɗa musallasul fa'i bi sukunin ra'i wasadi wa bisadi muhmala firsa ana nufin kit'a ana nufin kit'a wani yanki ko da yankin su wato na gashin dabba ko kuma yanki na na auduga miski kuma turaren almiski wani abu ne sananne wanda mun taɓa magana a kansa asali ana samun shi ne daga daga wani nau'i na na bareyi to haka ruwayar ta zo kuma haka malamai suka karanta shi firsatan min miskin min miskin bi kasril mimi wasqul sini min miskin to amma akwai wasu malaman da suka ce a'a min maskin maimakon miskin ya zama bi fathil mimi to in aka ce min maskin to ma'ana kuma ta canza almasku ita ce aljild alladhi alayhi suf wato fata khudhi firsatan min maskin ki dauki wata guntuwar fata ta dabba wato ta karamar dabba kamar rago ko tinkiya wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta dauki wata guntuwar fata ta rago ko tunkiya mai gashin su mai gashi a jiki ta bi guraren da jini yake jinin ta ya rika fita ta ainihin goggoge da wannan fata haka wasu suka fassara abin da amma gaskiya jumhur daukakin malamai sun karanta riwayar da cewa miskin ne ba maskin ba miskin kuma turare ake nufi ibnu rajab yana cewa wal'alla shi kansa imam al-bukhari yana tare da cewa yana tare da masu cewa maskin ne ba miskin ba sai zama fata kenan suka ce saboda babin da ya ce babu dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat min al mahibi kaga bai ambato turare ba dalkil ati nafsaha idza tataharat min yadda mace za ta da kanta idan ta yi tsarki wato idan ta idan ta za ta yi wankan haida kuga bai kawo maganar turare ba sannan a cikin kitabun zinatu wat tarajjum imam al-bukhari ya kawo babu ma yuzkaru fil miski babun da yake magana akan turaren Miski. amma bai faɗi wannan wannan hadisi ba sai kawai ya kawo hadisin la khalufi la khalufi fa bisa'im atyabu inda Allah yawm al-qiyamati min rihi min rihi al-miski aw atyabu inda Allah min rihi al-miski sai bai kawo wannan ruwayar ba wanda yake nuna shi bai fahimci miski ake nufi ba maski ne sannan Imam al-Bukhari a baya idan ba banta ba ya kawo wani babi inda muka karanta hadisin e, satin da ya wuce ne ce a tebulil mar'ati inda musuli alhaid mace mace za ta yi amfani da turare lokacin da ta je ta zo abinnan ta zo wankan haila kaga sai ya kawo hadisin da muka karanta satin da ya wuce ko hadisin macen da za ta da take ta kaba sai bai kawo wannan hadisin ba ai ya kamata wannan hadisi yan fitowa baro baro wajen batun turare din saboda hadisin da ya magana akan qus ko qustu azfar ko to shi yasa wasu sai suke ganin kamar Imam Bukhari shi kansa ya fi ganin maskin ne ba miskin ba amma dai gaskiya jumhurin malamai duka suna cewa miski ake nufi shi kansa Imam Bukhari din wasu kamar Ibn Hajar sun kare shi akan cewa shi ma yana tare da sauran malamai min miskin ne ku zo firsatan min miskin magana ingantacciya wacce malaman hadisi da fikihu suke kanta shine wajen wankan haila ana son a yi amfani da turaren almiski saɓanin wankan janaba wankan biki daidai yake da wankan haila wajen shi ma a yi amfani da irin wannan turare na almisi duk da ba a ambato shi ba sai dai sun yi tarayya wajen dukkanin su jini ne da yake fita kuma dukkanin jinin kowane jini da yake fita yana hana ibada yana hana mace ta gudanar da ibadarta a lokacin fitarsa kuma dukkaninsa jini ne wanda yake fita daga mahaifa saboda haka kaga sun yi tarayya a nan don haka hukuncin su daya wajen amfani da turare musamman turaren almiski lokacin da aka zo wankan haila wato mace ta zo wankan haila imamu shafi'i da imamu ahmad sun yi nasi akan wannan to sun fito karara sun faɗi wannan magana wanda ibnu rajab yake cewa sun fi wato sanin sunna da sanin lugar larabci da sanin lafizan hadisai da ruwayoyinsa sama da ibnu Qutayba da Khabbabi waɗanda suka fassara misk da cewa maska ke nufi wato fata ba turare ba imam shafi'i da imam uh, ahmad duk sun fahimce shi a matsayin turare ake nufi turaren almiski ba fata ba imam ahmad uh, rahimahullahu ta'ala kamar yadda uh, hambal ya ruwaito hambal dan baffansa dan dan uwansa kai da Imam Ahmad babbansa ne yake cewa ana wato mustahabbi ne ga mace idan ta gama hailarta sai amfani da auduga ko da ya take ta sa mata turaren albiski, domin amfani da ita wajen wanki gabanta da inda duk jinin yake fita zai taimaka wajen kawar da wari da hamami da zai rika tashi daga jikinta a dalilin wannan jinin da ya rika fita daga jikinta wani tsawon lokaci wanda an ruwaito daga imamu ahmad ya faɗa haka kuma ya nuna cewa ga dalilin da ya sa ake so ta yi amfani da da ita auduga ɗin wato don ta da wannan turare don ta busar da wannan hamamin amma akwai imamul mawardi cikin malaman shafi'iyya wanda ya zo daga baya shi kuma yake fahimtar wata hikima ta daban wanda a dalilin ta ne aka ce ta yi amfani da wannan turare na almiski sai ya faɗi wasu hikimomi guda biyu ce hikima ta farko saboda sanya wannan turaren da gusar da wannan jinin da yake tare da ita ta hanyar amfani da turaren miski zai da wa mijinta zai kuma ƙara masa sha'awarta wanda dalili na farko ke dalili na biyu kuma zai taimaka wajen saurin ɗaukar ciki wannan shi abinda shi almawardi yake faɗa kenan imamun nawawi yake cewa wannan dalili nashi na biyu ba shi da wato ba shi da wani tasiri a ce wai saboda ta yi amfani da sarari almiski za ta fi ɗaukar ciki za ta fi saurin ɗaukar ciki ya ce wannan magana magana ce a bar watsarwa domin ya saba wa abinda jumhur gaba ɗaya suke kai abinda jumhur suke kai sun ce saboda dai kawai ta kusar da wannan hamamin da warin da yake tashi a jikinta ta hanyar amfani da turare amma maganar cewa wai idan ta yi amfani da wannan za ta fi saurin ɗaukar ciki kamar yadda yake cewa likaunihi asra'a ila uluqil waladi wato wanda yana taimaka wajen ta saurin ciki wannan ba gaskiya ba ne sannan wannan hadisi bai takaita akan mace da take da aure kawai ba da mai aure da wacce ba ta da aure da budurwa da bazawara duk ana buƙatar su su yi amfani da wannan ba wai kawai sai mai aure ba dan kar a ce saboda daɗa hujjinta da sauransu wani ɗauka to sai mai aure a'a har ma wacce ba ta da aure ita ma ana buƙatar ta yi amfani da wannan saboda haka imamu nawawi yake cewa istimalu tibi sunnatun muta'akkida sunna ce mai karfi wacce ta amfani da turare yukrahu tarkuhu bila uzr makaruhi ne ta bar wannan amfani da turare ba tare da uzuri ba to anan ba dalle sai ta amfani da miski ba in an ta samu turaren miski din fa biya wani ni'mat idan ba a samu ba kuma kowane irin turare za a yi amfani da shi don haka abinda annabi sallallahu alaihi yake nufi da amfani da turare anan shine dai ta samu wato tsabtata ta tsabtace jikinta tsabtata sosai shine bukatar da ake shi yasa lafazin da yazo a wata riwaya tawadda'i ba ana nufin alwalla ba da yake tawadda'i biha haka ce ki alwalla da ita a'a ya za alwalla da da turaren almiski abin da yake nufi tsahari din shine tawaddai din tunda alwudu a luga yana nufin annazafa wato tsafta kuma wannan ya ya hada hadda mace kamar da muka faɗa wacce take jinin biki duk da cewa hadisin ya takaita akan mai jinin haila amma mai jinin biki ba ta ta shiga ciki idan bata samu turare ba suka ce koda da koda da tabo ne ta yi amfani shi ba yakan yi amfani wajen musar da wannan hamami in bata samu ba suka ce su ta yi amfani kawai da ruwa shi ma ya isa sannan wacce take ta kaba za ta iya yin turare da kus kamar yadda muka faɗa turaren wuta Ibn hazm al-zahiri ya soki ruwayar fata tsahari din ruwayar da muka kawo ki fata tsahari biha ibn hazm ya soki wannan ruwayar da ruwayar tawadda'i biha yake cewa a cikin littafinsa al-muhalla yace mustahabbi ne mace ta yi amfani da wani abu na turaren almiski yayin da ta zo wankan haila sai ya ambaci wannan hadisin ta hanyar ibn uyaina da wahai sannan sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ta ta yi amfani da wata guntuwar auduga wajen tsarkake jikinta kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama an aiko shi ne domin ya yi bayani domin ya karantar da a ce yin haka farilla ne wato da haka wajibi ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya mata yadda za ta yi alwala din da shi ya fassara tawazza'i bi ma'ana alwudu da ya koya mata yadda za ta yi alwala da ya koya mata kai fata ta tatahharu ya za ta yi tsarkin kaga nan akwai akwai akwai akwai zafin kai ya za a ya koya mata abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasa fitowa ma karara ƙoro ƙoro ya gaya mata kawai ce mata ta tsahari biya sai da nana Aisha ta ja ta gefe ta nuna mata ga abin da yake nufi kuma kai ibnu azam kace sai ya koya mata kaifiyar ba? kaga akwai akwai matsawa sai ya ce falamma lam yaf'al to tunda ko annabi bai koya masa kaifiyar ba kana zalika ghaira wajibi wanda ya nuna ba wajibi bane ban ba a maganar wajibci ba a maganar wajibci abinda ake magana istihbabi an so sunna ce muakkada kamar yadda nawawi yake fada sunna ce mai karfi ba wata akai wajibi bane wannan ba zai sa saboda ana fahimta shi ibnu hazm yana fahimtar wajibi ne daga lafazin ba yasa yayi watsi da lafazin ya nuna cewa wannan ba ruwaya ce sahihiya ba yace sannan kuma ijma'in al'umma bayan al'umma jilan ba'da jilin ya kullu akan cewa wannan ba wajibi bane yace mata ba su gushe ba a gidaje daban-daban a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama har zuwa lokacin mu wannan suna yin wankan haila amma ba a taɓa jin wani malami ya ce wannan farilla ba ne sannan abin da zai ƙara tabbatar da haka wannan lafazin wato yana nufin tatahari biha ya ce wannan lafazin bai zo ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba a jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta hanyar ibrahim ibn muhajir ya ce ibrahim ibn muhajir kuma da'ifi ne yace kuma an ruwaito shi ta hanyar mansur ibn safiya yace shi ma da ifi ne ba a hujja da ruwayarsa fasa kafa hazal al-hukm jumlatan da haka wannan hukunci gaba ɗayansa ya fadi walhamdulillahi rabbil alamin dan duniya to na farko ibnu hazm anan rakdun ne yake fi mai maidan wato yana fama su kuwa amma ba a ba a wani wato fili ba wani sarari ba ba abin da ba dalilin ka wannan magana saboda babu wani malamin da ya wajabta bare kai masa raddi da cewa ba wajibi ba ne sannan na biyu shi kansa a farkon maganarsa cewa wa yustahabbu an tasta'mila fi ghusl al-mahid shay'an min miskin kaga ya yadda da mazmunin riwayar ya yadda da abin da riwayar ta kunsa cewa kuma mustahabbi ne mustahabbi kuma ai ba a ba a wato turo wani abu a hukunta masa da cewa mustahabbi ne sai idan akwai dalilin da yake nuna haka domin kalmar mustahabbi tana nufin ma habbahu Allah wa rasuluhu abinda Allah yake so manzon sa yake so to za a ce abin nan ana san shi wa kake nufi yana so Allah da manzansa to idan aka samu Allah da manzansa din sun faɗa in baka yadda da wannan hadisin ba ibn al a cikin littafinsa, sa al ya yi wa ibn hazm raddi wajen inda ya rusa waɗannan ruwayoyi guda biyu yace wannan abun mamaki ne wannan abin da ibn hazm ya faɗa da mamaki kwarai da gaske cewar da yayi da farko wannan ruwayar bata zo ba sai ta hanyar ibrahim ibn muhajir yace wannan jahlun minhu akwai jahilci daga wajensa domin ibn uyayna ya kawo ta a cikin ruwayar shafi'i da imamu da ruwayar bukhari da muslim saboda aslan imamu bukhari ai a cikin littafin sa babu babu ruwayar ibrahim ibn muhajir kaga kenan imamu bukhari ya kawo ta ta hanyar ibn uyayna da wahib ibn khalid kaga ɗaya kenan na biyu ibn hazm ya ƙarfafa maganar cewa ibrahim ibn hajar da'ifi ne wanda kuma imamu muslim ya yi hujja da shi sannan ya fitar da wannan hadisi ta hanyarsa sannan imamu ahmad da nasa'i da al'ijili ahmad ibn salih al'ijili dukkaninsu sun wato wasaka wannan mutum sun ɗauke shi a matsayin sika ne adali wata rana ibnu ma'in yayi magana akan ibrahim ibnu hajar a gaban abdurrahman ibnu mahdi yace da ne abdurrahman ibnu mahdi yayi fushi ya nuna bai yadda da wannan magana da ibnu ma'in ya faɗa akan ibrahim ibnu hajar ba don haka kaga ibrahim ibnu hajar an yi sabani a kansa wasu malaman suka ba a fashi kamar ibnu ma'in ibnu ma'in yana da tsanani yana da tsanani shi yasa idan Ibn ma'in ya za'afa abdurrahman ibn mahdi shi kuma ya wasaka wato ya ce sika ne amintacce ne to magana abdurrahman ibn mahdi ta fi zama a tsakatsaki domin abdurrahman ibn mahdi yana daga cikin waɗanda suke masu matsakaicin ra'ayi game da marwaita hadisi ba kamar ibn ma'in yana tsanani ba shi yana tsanani wajen wato ba wa malamai giredi nan da nan sai ya sai ya kalar da malamai sannan abu na biyu da ya ce mansur ibn safiya shi ma za'ifi ne mansur ibn safiya ba za'if bane in ban da ma ibn hazan ba wanda ya taba ce masa za'if saboda shi kadai ne ya taba fadar wannan magana imam al-bukhari ya fitar da hadisin sa haka nan malamai sun wato yabe shi kamar imamu ahmad da ibnu uyaina da wasu wasu daga cikin malaman shafi'iyya kamar al-muhamili yadda nawawi ya faɗa a cikin littafin al-majmu' yana ganin mustahabbi ne duk wani guri da jinin abin nan haila ya taba na mace yana da amfani yana da kyau ta yi amfani da turare wajen bibiyar wannan gurin ba wai kawai gabanta kadai ba kamar yadda ruwayar Aisha ta nuna dukkan jikinta ma gaba daya annabawi yana ga kamar wannan hukuncin hukunci ne wanda yake garibi ko amma ibnu hajar yake to hadisin ya nuna haka domin Aisha cewa ta tabbai asarar dami ki bi gurbin a wata ruwayar ta tabbai mawazi'a mawazi'a dami ki bi guraren da jinin ya taba kin ga ba inda yake fita kadai ba duk inda jinin zai taba a jikinta to yana da kyau ta yi amfani da wannan turaren wajen bibiyarsa game da wankan mai haila wanda wannan hadisi ya yi ishara zuwa gare shi da aka tambayi imamu ahmad yaya mai haila za ta yi wanka sai ya hujja da hadisin ibrahim ibn muhajir wannan hadisin da muka rawaito cewa ta da gashin kanta har ta tabbatar da cewa ruwa ya taɓa wato gindin gashinta an tambayi imamu ahmad game da wankan macen da take ta gama jinin biki da wacce ta gama haila yaya za su yi wankan kuma sau nawa wato za su rika wanke gabban sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku sai ce kamar yadda ake wa gawa ya ake wa gawa sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku za a yi za a yi sau uku ko sau biyar ij'alnahu waj'alnahu witran kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Ummu Asiya to haka nan ita ma wacce take ta gama jinin haila ko ta gama jinin biki ita ma za ta rika wanke gabanta sau sau uku ko sau biyar ko sau bakwai sannan aka aka tambaye shi game da macen da ta gama haila ya za ta yi alwala ya ce in ta ga dama ta yi alwala da farko sannan ta yi wanka in ta ga dama ta yi wanka sannan ta yi alwala wato tana da zaɓi ko dai ta gabatar da alwala ko ta jinkirtar da alwala ko ta yi ta a farko kafin ta fara wanka ko kuma bayan ta gama wanka ta yi ta domin babu wata sunna babu wani hadisi sahihi da ya zo wanda yake nuna wajabcin kaddamar da da alwala kamar yadda ya zo a cikin wankan janaba a wankan janaba akwai sunna da ta zo da kaddamar da da alwala abinda ya zo tawadda wa tafsil ra'saha wa tudalliku wannan shine kawai abin da zo a wankan haila ki yi alwala ki wanke kanki sannan kuma ki cittuda alwawu la tafsil tartib Wau ita kadai ba ta nuna tartibi saboda haka zaka iya za ta iya kaddamarwa za kuma ta iya jinkirtarwa saboda ka kaga wankan haila da wankan biki sun sha bamban da wankan janaba ta fuskoki daban-daban fuska ta farko alwala a wankan haila ana iya yin ta da farko ana iya yin ta da ƙarshe a wankan janaba a sunna shi ne takzimul wudu ala musli a fara yin alwala inda abin da ake jinkirta shine wanke kafa ko dai a wanke a nan take ko a bari in gama wanka amma dai za a fara gabatar da alwala sabanin wankan haila ko wankan biki shi wannan ana iya farawa da alwala ko a barta da karshe kun ga anan sun sha bambam guri na biyu wankan haila ana son a yi amfani da ruwa da kuma ganyen magariya wato dan amfani da ganyen magariya ne shine don a kawar da abin da yake na datti na hamami wanda babu shi a tattare da janaba saboda kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace khudhi ma aki wa sidrataki ka sabar wankan janaba wannan shine zahirin maganar imam ahmad sannan a wankan janaba babu bambanci tsakanin namiji da mace yadda namiji yake wankan janaba haka mace take wankan janaba sai batun wacce take ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya wace ce ita za mu ga a wata ruwayar an ce wata mata a wata ruwayar aka ce imra'atan min min al-ansar wata mata daga cikin matan mutanen Madina a wata ruwayar aka ce fulanatun bintu fulan al-ansariya a wata ruwayar aka ce asma kawai asma amma ba a faɗi wace asma'u ba akwai asma'u bintu umayyis akwai asma'u bintu abubakar wace asma'u din a wata ruwa da aka ce asma'u bintu shak asma'u bintu shak kaga wata mata ce kenan daban to wace ce daga ciki to a shafi shafi'i da bukhari da muslim ta zo kawai asma kamar yadda kuma haka ta zo a cikin ruwa wata ɗaya daga cikin ruwayoyin muslim shi ma ya kawo ta asma ba tare da nasabta ta zuwa ga mahaifinta ba wasu malamai kamar al-khatib al-baghdadi yana da littafin al-mubhamat sunan littafin al-mubhamat amfanin littafin shine duk inda wani hadisi ya zo da wani suna da wani mutum da ba a faɗi sunansa ba ko wata mace da ba a faɗi sunanta ba shi kuma ya yi ta bibiya yana wato bincike har ya gano wane ne wannan mutum ko wace ce wannan mata sauraka shi aikinsa kenan to a cikin wannan littafin shi al-khatib al-baghdadi ya ce wannan matar sunanta asma'u bintu yazid ibn sakan ita ce wacce ake wa laqabi da khatibatu nisa' khatibatun nisa ita ce mai magana da yawon mata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wata ta zo ta ce wa ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ghalabana alayka rijalu mata sun kwace mana kai sun numa maza sun kwace mana kai sun nuna mana kun karfi akan ka saboda ka ij'al lana yawman najtami'u fihi tu'allimuna ka ba mu wata rana mu ma da za mu rika taro ka mu taro ka koya mana karatu wato kamar ta ce ka bude mana makarantar mata to wannan mata ita ce asma bintu yazid ibn sakan ita ce ake ke da khatibatun nisa wato mai magana da yawun mata saboda ka imam al-khatib al-baghdadi ya ruwaito ruwaya wacce ta fito da sunan cikakke ta ce to wannan ruwaya ruwaya ce ta hanyar shu'ba da wannan isnadin kuma aka ce asma bint yazid ibn sakar yace to wannan ita ce matar da ta yi tambayar imam al-munziri ya goyi bayan sa haka nan ibn al-jawzi a cikin littafin sa at-talqih ya goyi bayan sa haka nan sharafuddin al dibyati to amma mun gani a cikin ruwayan muslim an ce asma'u bintu shakr بالشين المعجمة والكاف المفتوحة كين شكل أقوي قول شو أنا إسكان الكاف الشكل شكل كوكما شكل بإسكان الكاف كوكما بفتحه to sharafu dinin dimyatsi yana cewa wannan tasrifi ne wato an samu kuskure wajen rubutun sunan kamar za a rubuta sakan ne aka rubuta shakal ko kamar sakan a sakan ne za a rubuta sai aka rubuta shak haka yake gani ibn al-athir yana da sharhin musnad da imam shafi'i shi ma ya goyi bayan khatibul bagdadi akan cewa ita ce asma bint yazid kuma mutumiyar madina ce tana ɗaya daga cikin matan ƙabilar banu abdul ashhal ana mata alkunya da ummu amir wasu suka ce ana mata alkunya da ummu salama wasu suka ce sunanta fukaiha kuma mutumiyar madina ce tana daga cikin waɗanda suka yi wa ma'anar sallar salamu baya wasu suka ce ‘yar uwar wato ya take ga baffan mu'az bin jabal wasu suka ce a yar ammasa ce wato gwaggonsa ce tana daga cikin mata masu hankali da addini kuma da ita aka tafi yakin yarmouk wanda aka ta tsakanin musulmi da rumawa har ma ta kashe kafirai tara da dirka dirkar tanti ta ka ɗauki dirkar tanti ta rika buga musu har sai da suka mutu Ibn hajar yana cewa ta yiwu kalmar shakl din ya zama laƙabi ne ba suna ba ta ya zama lakabi ne ba suna ba amma dai abin da ya zo a muslim asma binti shakl ko kuma asma ba tare da nasaba ba ba tare da ambaci sunanta ba kamar yadda zo a cikin abu dawud to amma akwai waccan ruwaya da shi khatibul bagdadi ya kawo wanda a ciki ya bayyana cewa asma ce binti yazid ibn sakan Allahu a'lam wannan hadisi ya kunshi wasu fawaid bayan abinda muka ji na fikihun sa to akwai wasu kuma fa'idoji da suke karkashin sa fa'ida ta farko shine at-tasbihu inda ta'ajjub in ka ga wani abin da ya baka mamaki kace subhanallah wanda ya nuna kenan a sunna ya yi daga abin da ya baka ba subhanallah saboda abin da annabi ya bashi mamaki yaya magana irin wannan amma matan da ta kasa ganewa musamman ma ya maimaita har ya kau da kansa kaga ya nuna kenan wani abu ne da ba zai faɗu ba ya kamata a yi ta fahimta sannan kuma a cikin wani hadisi akwai nuna wato amfani da kinaya wato karka alkunya lokacin da zaka faɗi musamman abin da ya shafi al'aura shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ce tabahari biha kawai abin da ya faɗa sannan kuma wani hadisi ya nuna ah, mace za ta iya tambayar malami game da abubuwan da suka shafe ta wanda ba kowa za ta iya gaya ba wato akwai kunya wajen ambatansu to amma in dai ya shafi addini ta ne to yana da kyau ta tambayi malamin da zai gaya mata hukunci kada ta bari kunya ta hana ta sanin addinin ta shi yasa a ƙarshen hadisin sai da tuna Aisha ta yabi matan Madina ta ce lam yamna'hunna hayau an yatafaqqana fi ad-din kunya ba ta hana su su nemi sanin addininsu ba sannan wani hadisin har ila yau eh, yana nuna maimaita ansa idan mai tambaya bai gane ba idan ya yi tambaya bai gane ba ka ba shi ansa bai fahimta ba ya sake maimaita wannan tambayar to ka sake ba shi ansa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta'amuli da wannan mata ta tabbaye shi ya ce ta tabahari biha ta sake tabbaye shi ya ce subhanallah tabahari biha ta sake tabbaye shi ya sake maimaita ansar ba tare da ya kosa ba domin wannan kawo da kan da ya yi shi kansa ansa ce ya kamata a ce ta wato fahimci ansar daga kau da kansa ko kuma janyo abin da ɗinsa bayafinsa ya rufe fuskarsa shi kansa wannan wata alama ce wani hannunka mai sanda da yake masa to amma kuma sai bata gane ba annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya fitowa karara baro baro ya gaya mata ba faktafa bi lisanil hali an lisanil makali shi yasa sai ya kauda kai domin in bata fahimta daga maganarsa ba to ta fahimta daga kauda kansa ko kuma ya janyo abin da ɗinsa ya rufe fuskarsa idan bata fahimta daga maganar sa mutum ta fahimta daga rufe fuskar da yi to amma duk da haka sai bata gane ba amma Aisha sai ta fahimta saboda haka sai ta jibinci sai ta ɗauki nauyin koyarwar saboda haka kaga wannan yana nuna wato yana da ya halatta wani ya ƙara bayanin bayanin da malami yayi wato ya ƙara fito da bayanin da wani malami yayi a gabansa idan malamin ya yadda ka san wani ba zai yadda ba in ya yi bayani ba a gane ba wani ya ƙara bayanin da yadda masu wa'azi za su gane to in ya kula cewa malamin ba zai ki haka ba kuma ya kamata kai ya ki haka din idan har shi mai bayanin ya fahimta to ba laifi ya ce kai ka gane eh to gaya masa shi kuma ya masa bayani wala Allah wanda ya sa ya gane to amma sai dai ba kowane malamin zai yadda da haka ba Aisha radiyallahu ta'ala an ta nuna haka da ita fahimta sai ta dauki ta zubinci nauyin bayyana ma wannan matar da fahimtar da ita sannan wannan hadisi ya nuna halaccin wato ga babban malami amma akwai karatu daga gurin wanda bai kai shi ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban malami anan Aisha ɗalibarsa ce to amma yanzu ita zama malamar yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin ba a gane ba sai Aisha ta karbi ragabar sauraka ba laifi ɗalibi ya ɗauki karatu daga gurin ɗan uwansa talibi ba laifi bane wannan falala ce ma mankaba ce martaba ce daraja ce ba kowa da yake samun ta ba sai masu himma masu himma ne sun yadda su ɗauki karatu daga wanda yake na ƙasa da su idan sun fahimci ya gane wannan abin da suke so su koya masu karancin himma wanda ba su da himma sosai su ne wanda ba su san wato martabar karatu ba ba san girmansa ba su ne wanda suke jin nauyin a ce ga wani suna ga sun ɗara shi to ta yaya za a yi kuma a ce sun amfana da wani abu daga wajensa to wannan wanda suka san martabar ilimi ba su haka shi ya sa ibnul madini ko waninsa cikin malamai magabata yake cewa mutum ba zai zama cikakken malami ba har sai ya ɗauki ilimi daga wanda ya fi shi da wanda yake daidai da shi da wanda yake kasa da shi wato sai ya ɗauki ilimi daga wanda yake sama da shi da wanda kuma suke sa'anni ne da kuma wanda yake ƙasa ma da shi to a nan da yake cika malami shi yasa a tarihin malamai yanzu ka ɗauki ma'ujamu na zahabi a da can malamai in suka gama ilim in suka gama neman kar wato neman karatun suka karaɗe garuruwa da neman ilimi to sukan zauna kuma su rubuta duk sunayen malamansu su rubuta sunan malamin da kuma irin nau'in ilimin da ya ji a wajensa hadisi ne ya ji a karatun qur'ani ne ya dauka a wajensa luga ce fiqhu ne ko ma kai ko baitin waka ɗaya ne ya ji a gurinsa wanda ya karu da shi to zai rubuta sunansa don ka dauko da shuyukh na zahabi sai kaga cewa wani malamin ma ko wani mutumin da ya ka sunan shi baitin waka ɗaya ko bi kawai ya ji a wajensa amma kuma ya sanya shi cikin mu'jamu shuyukh shi yasa ya rubuta wajen mata sun kai 60 wanda duk ya zana su cikin malamansa saboda ya karu da su to sai ga a cikin waɗanda ya faɗa akwai waɗanda sa'anninsa ne akwai waɗanda ya girme su akwai waɗanda ya fi su ilimi nesa ba kusa ba to amma ya ambata su cikin malamansa a gurin malami wannan matsayi ne babba ba ci baya bane matsayi ne babba ya nuna maka cewa malamansu suna da faɗi suna da yawa ba kaɗan ba ne shi yasa za ka ga a wani malamin yana cika baki yana alfahari da wannan ya ce ni na rubuta ilimi daga malamai dubu shi yana ga wannan ƙara masa nauyi zai yi ƙara masa martaba zai yi sabanin yadda wasu kuma suke ganin kamar idan ya ce maka bai da malami kamar ya daga masa ba sani ke ni duk garin nan ba da malami in kuma akwai shi a gaya mu to kaga wannan yana shelanta wa mutane cewa shi jahili ne akwai mai masu akwai wanda yake cika baki da wannan ya ce duk garin nan ko ya ce ni ba wanda zai mun takamar ya koyar da ni to kaga wannan ci baya ne a ka'idar ilimi ko ba ta akai dan mutum ya koyar da kai ya bi ka zai iya koyar da kai daga baya kuma ya zo gurin kama yana dauka sau nawa aka yi wannan sau nawa malamai imam bukhari su zo gurin su suna neman ba su fa'ida ta wasu abin nan na wasu hadisai ka duba eh, Isma'il ibn Abi Uwais Isma'il ibn Abdullah ibn Abi Uwais malamin Bukhari ne amma ka to kamar ɗauko littafansa na hadisi duka ya tura su gaban bukari ya ce da Allah ka sa mun alama akan hadisan da ka san sun inganta littafansa ne amma shi karan kansa ba zai iya ware ingantattu a cikin saboda da ɗalibinsa imam Bukhari zai don haka ya ɗauko littafin ya ce nuna mun samun alama akan hadisan da suka inganta a ciki saboda haka ba faɗuwa ba ce idan ka ga wanda ya fika ka ka koya a wajensa annabi Musa yana daga cikin ulul azmi minar rusul amma kuma ya je neman ilimi gurin wa gurin Khadir wanda baya daga cikin ulul azmi minar rusul da ake faɗa shi ne gayar abin da ake faɗa ce annabi ne wasu ma su ce waliyi ne su kare yawan ƙasa da shi ko kuma su ce waliyi ne don su yi sama da waliyi ya fi annabi amma ka duba zuwa yayi gaban kadar shi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda zuwa yayi yana neman ya bashi dama yayi ilimi yayi kwaye karatu a gurin sa sannan wannan hadisi yana nuna yana ya halatta a yi abinda malaman hadisi suke kira al'arz al-qira'atu ala shaykh wato a da can ah, idan aka zo gurin karatu wani malamin baya karantawa da kansa sai dai kawai a rika karantawa yana sauraro inda aka yi dai kuskure ya gyara amma shi ba shi zai karanta ba in kuwa karanta kuka ji yayi shiru to haka ne in ba haka bane to zai zai yi magana akai ya ce ba haka bane imam malik kusan a haka yake gudanar da harkar karantarwarsa baya fitowa yana karantar da ɗalibai da lafazin bakinsa sai dai a buɗe littafin ana karantawa shi kuma yana zaune inda duk ya an yi tuntube wajen karatu ya dawo da mai karatu ba ya gyara masa haka har a sauke littafin in an gama kuma inda mai tambaya sai ya bi shi ya tambaya amma dai wannan muwaɗa ɗin aka karanta shi yasa waɗanda suka samu suka saurari muwaɗa daga lafazin bakin maliku suke takama da wannan kamar imamu shafi'i kamar ah, isa ah, ma'an isa ya ji wani bangare ba duka ba to yana takama da wannan da mutanen iraki su kuma suna ganin wannan aibi ne mutanen iraki a lokacin kusan mutanen iraki suna ja da mutanen madina a wancan lokacin mutanen madina ita ce cibiyar ilimi duk kusan ilimin da ya bazu a duniya a wancan lokacin daga madina ne ya fita sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suka fita zuwa kasashe suka kai ilimin wanda an san rayuwarsu a madina suke tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam zaka madina ita ce cibiyar farko ta ilimi wanda daga nan ne ilimi ya fantsama ya yaɗu sauran garuruwa hatta maka hatta maka kusan a ƙarƙashin madina take wajen ilimi saboda manyan malaman da suka yi shuhura a makka irin su abdullahi dan abbas ai duk daga madina suka tafi can suka zauna a makka din suka tara almajirai suka koyar da su don haka mutanen iraki suna ja da yadda maliku yake irin wannan da sauran mutanen madina wanda sun fi son a karanta suna sauraro maimakon ya zamana su suke karantawa suke cewa ta yiwu malami ana karantawa ya yi gaggadi gaggadi ya kwashe shi in gaggadi ya kwashe za a zo a karanta wani abu ba daidai ba a wuce su kuma ɗalibai su ɗauka hakan daidai suka ce to kaga wannan zai ja tangarɗa wanda shi kuma imamu malik yake su kuma masu cewa a karanta malami yana ji suke cewa ya fi saboda in shi yake karantawa duk sanda ya yi tuntuban harshe ba za a da shi ba ana jin kwarjininsa ana ganin kwarjininsa za a zaci cewa hakan daidai ne ko a ɗauka a abin yana da fuska biyu ne jiya da ya karanta mana da kaza fuska ɗaya ce yanzu kuma wata fuskar daban ce ba to amma in ɗalibi ne da ya yi kuskure ba wanda zai ji kwarjinin taka masa birki ci to kaga a daga bakin ɗalibi in ya yi kuskure a taka masa birki ya fi a daga bakin malami ya yi kuskure a kasa masa magana ya wuce a haka to kowanne dai da logic ɗin shi to amma to suke cewa a nan kaga Aisha radiyallahu ta'ala anha ta fassara maganar Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga abin da yake nufi yayi suru kaga kenan abin da ta faɗa din shi din da yake nufi kamar yadda imam malik din zai yi shuru, ana karanta abinda aka karanta tun da ya yi shuru, to haka yake ne an gane ko sannan wani hadisi yana kunshe da yadda ake tausayawa mai neman ilimi da da yi wa wanda bai fahimta ba uzuri kaga da ta zo sai tambaya ya ba ta ansa ta sake tambaya ya sake ba ta ta sake tambaya ya sake ba ta ansa ba kowanne ba kowa ne zai iya yin wannan ba wani aka yi tambaya na farko ba gane ba na biyu ba gane ba to zai faɗa ma kai da kikin banza ne da kikin da kikanci to ya kake so yanzu in maka ban ga amfanin ma ka rika zuwa karatu kawai ka zauna gida kai baccin ka amma me ya amfani ka zo kana bata mana lokaci zai iya kama faɗa ba zai ba shi uzuri ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba wa nan mata uzuri kuma wani hadisi yana nuna haƙurinsa sallallahu alaihi wa sallama da kawaicinsa da kuma kunyarsa don sallallahu alaihi sallama yana da kunya sosai har ya kasance ya fi budurwa wato ashaddu min al-azra'i fi sadriha ashaddu haya'an min al-azra'i fi sadriha budurwar da ba ta fita ko ina to ya fi ta kunya saboda ka sallallahu alaihi wasallam bai fito ƙwaro ƙwaro ba ashe ba ba hikima ba ce mutum ya dan kawai shi wai yana karantarwa yayi ta batsa wannan ba ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bace ba kuma hanyar koyarwa bace sai ya rika fitowa yana ta batsa ƙwaro ƙwaro haka in an yi magana ce to in ba haka ba za a gane ne a wannan ba daidai ba ne saboda ka yayi kokarin saka yi wasu lafuzza ya rika kinaya akwai abin da in yi kinaya kowa zai gane ba sai ka fito ƙwaro ƙwaro ƙwaro ƙwaro kana fashin baki irin wannan ba wannan dai shine abinda wannan hadisi na Aisha ya kunsa kuma ina ga lokaci ya yi ba za mu iya kara hadisi na gaba ba na so a ce mun mun dauki hadisin ta na biyu to amma lokaci ba zai ba mu dama ba shi ma kuma yana da faɗi. da fatan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wallahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين أما بعد وانا يكي cewa malam wannan yana nuna halaccin mace ta saka turare wannan tabbai tana da alaka da darasin da ya wuce Ya ce wannan yana nuna mace ta saka turare ta fita ta fita da shi waje ana jin ganshinta ga wacce ba mai takaba ba ko koya haka abin ki koya abin yake hadisi da muka karanta satin da ya wuce wacce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci matar da take ta kaba cewa lokacin da jinin ta ya dauke tana iya amfani da turaren wuta lokacin da ta yi wankan haila to shi ne yake cewa wannan yana nuna mace da ba ta kaba take ta sa to ban san ta ina ta ina yake nunawa ba duk bayanan da muka yi yana nuna cewa saboda hamami da wari wanda yake jikinta ake so ta kawar kawai amma mace tana ta kaba ba ta kaba ba a yadda cewa ta sa turare ta wuce a mutane suna jin tashin ta ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya kira mai yin wannan kuma da cewa mazinaciya ce an ce mazinaciya ya kamata a fahimta ba ana nufin daidai da wacce take wato ɗabi'a take irin ta ta karuwa amma ba wai ana nufin da ita da mai zina ba duk da wacce ta yi zina aka tabbatar da zinar ta jefe ta ake in mai aure ce mara aure ce a abin nan a yi mata bulala amma wacce ta sa turare ta wuce gaban maza za ka ce a kamo ta a mata bulala ne ko abin nan Za ka a nan an faɗa haka don a nuna cewa ɗabi'a ta ɗabi'a ce ta irin ta mutanen matan banza don haka ta daina wannan abin da ake nufi kenan idan mace ta yi abin da zai rushe mata ta kaba to sai ta sake daga farko kenan a ban san wani abu da ake ya rushe ta kaba sai dai kai abin da aka hana mai ta kaba ta yi amma ba wai ta kaba ce ta rushe ba inda mai ta kaba za ta yi abin da aka ce kar ta yi wato misali ta yi kwalliya ta caba ado kaga an hana ta yin kwalliya ta caba ado amma da za ta yi to ta yi raifi ta yi haramun amma dai ta kabar tana don ta kabar shine zama wannan lokacin ba tare da kwalliya ba sai yanzu ta saba ma wannan abin da aka neme ta ta yi na kada abin nan ba ta ta kabar ta rushe sai ce ta yi sako sai ta tuba zuwa ga Allah wannan kuma yake cewa matar da ta sha maganin tsarin iyali sai wannan maganin da ta sha ya zama sanadiyar fitowar jini daga jikinta to wannan jinin za a sanya shi ne daga cikin jinin cuta ko kuma za ta ci gaba da yin sallah da azumi to ya danganta dan ta sha wannan maganin ba lallai jinin da zai fito jikinta ya zama na cuta ba ne ta yi jinin hailan ko da ya rika caccanzawa ko ya rika ciccirewa wato maimakon ya zo lokacin sai gaba ɗaya ya ɗauki yana kwana hudu sai kwana biyu sai tsaya sai ta ga ta yi da ma bata gan shi ba sannan kuma daga baya sai ta yi wanka ta fara ma wasu salloli sai ya dawo in ya dawo a cikin waɗannan kwanaki shi ɗin ne ba za a ce ai ba shi bane da ta riga ta yi wanka shi ɗin ne sai dai kawai dalilin wancan maganin ta sha ya rikirkita mata ya rikirkita mata kwanakin ta eh? a cikin kwanakinta na haila tana yin kwana hudu na al'ada tana yin kwana hudu ta yi kwana biyu sai ya dauke ta yi ne cikin kwana na hudu sai ya dawo shi ne wanda za a ɗau lokaci bai dawo ba to in ya dawo anan za ta yi amfani da tamizin ta misali za ta iya bambance cewa irin jinin da ta saba ganye ko kori ne daban idan irin jinin da ta saba gani sai ta mu'amalace jinin highland in ko ba shi bane to za ta mu'amalace jinin abin nan za ta yi magana za ta yi amfani da tamizi. amma a cikin kwanakin ta ne to jinin ta ne wanda yana son takaitaccen bayani akan hadisin ana azna shuraka da shirki man amila amalan ashraka fi ma'id ghairi taraktu wa shirkahu ko jiya mun yi maganar wannan hadisi a cikin karatun hadisin yana kira ne zuwa ga ikhlasi wanda duk zai yi aiki to ya yi ikhlasi a cikin aikinsa Allah maɗaukin sarki shi yake cewa ni ne mafi wadatar masu shirka ga barin shirka wanda duk yayi wani aiki ya hada wani na tare da ni a cikin sa to zan bar shi da sa Allah ba zai karba ba wanda aikin da mutum zai yi sannan kuma ya sa wani a zuciyarsa ba Allah ba to ko aikin ya dace da sunna Allah ba zai karba ba ni ne ina da dukiya kuma ina kuma ni ne ina da dukiya kuma ta kai zakka to shi zan yi lissafi ne har da kayan da suke shago na ko kuwa kudin da suke hannu na kawai zan lissafa a fitar musu da zakka ya danganta idan waɗannan kuɗaɗen wasu kuɗaɗe ne da ka same su ta wata hanya ba ta wannan shagon ba to su zakkarsu daban shagon kuma zakkarsa daban idan kuma a wannan kudaden duk alakas wato duk ta hanyar wannan kasuwancin da kake yi a wannan shagon ka same su to in ka tashi za ka yi lissafi da kayan shagon da kuɗin da suke hannunka gaba ɗaya sai ka fita musu da zakka bai ɗaya ka fitar da ɗaya kaso ɗaya bisa arba'in an gane amma in da misali kana da shagon ka ah, shekara ta yi sannan sai aka baka wasu makudan kuɗi su ma suka shekara a hannunka aka yi maka kyautar wasu makudan kuɗi ko ka same su ta hanyar gado kaga wannan ka same su ta wata hanya daban ba ta hanyar shagon ba to su zaman kansu suke su ma lissafin shekara su daban za ka yi sanda ya san shekara saboda shi ma wannan kuɗin za ka fi damar su kasa amma in hanya ɗaya ce ka same su wato ka same su ta hanyar kasuwancin da kake yi to za ka haɗa da kattarar da kake da ita gaba ɗaya ka yi lissafi ka fi da musu zakka bai ɗaya ka yi zakka a kuɗinka sai ka je su baka juya su ba wata shekarar ta zo in dai suna nan sun kai nisabi za ka fidda mun zakka har sai lokacin da suka kasa nisabi an gane ko ina mu ce nisabi dubu ɗari uku misali kana da kuɗi miliyan ɗaya saboda haka sai ka fidda musu zakka wannan shekarar sai ka je ka aje su a banki wata shekarar ta zagayo suna nan za ka kuma fitar musu da zakka har sai sun da ƙasa da dubu ɗari uku saura ka bar su zakka ta cinye tun da kai ba ka ci ba ga bayan Allah suna so me ingancin wannan hadisin illatul iyali ginan ban san shi ba ya za a ce karancin iyali wadata ne wanda ya ci karo da hadisin tazawwajul waludal waluda fa inni mukafirun bikum wa al qiyamah wannan kuma ya kamata matar da aka saka ta fita daga ya kamata matar da aka saka ta fita kafin ta gama idda bai halatta ba Allah ya hana Allah la yukhrijna min buyutihinna wa la la la yukhrijna min لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن نعم لا تخرجوهن من بيوتهن kada ku fita da kada su ma su fita saboda ka ba a yadda a miji ya fita matarsa ba dan ya sake ta ita ba kuma a yadda ta fita ba saboda kawai sun yi fada da mijin to wasu sun yi rubutun nasu kamar rubutun aljanu baya karantuwa sai wannan da yake tambayar ƙarin bayani dangane da wannan hadisi a habib habibaka haunan ma a sa'in ya kuna bazizaka yawman ma wa abrid bazizaka haunan ma a sa'in ya kuna habibaka yawman ma wato ka so masoyinka sannu sannu dan akwai yiwuwar wata rana ya zama makiyinka ka ki makiyinka sannu sannu dan akwai wata akwai yiwuwar wata rana ya zama masoyinka wannan ba hadisi manzon Allah bane wannan dai wata hikima ce ta wasu mutane Eh. a gurin dan siyasa ma ai ba masoyi na dindindin ba maki na dindindin kawai inda maslaha ta kama kawai nan soyayya take aka samu inda maslaha ta aka aka raba gari kuma shikenan bambancin idda da ta kama a ah, matar da take idda an faɗi yadda za ta yi iddata wato ko dai ta yi jini uku ko kuma ainihin ta ta haihu ko kuma ta zauna wata uku idan ba ta jini ko saboda kankanta ko kuma saboda manyanta ko kuma saboda wata cuta waɗanda su ne hanyoyin da aka ambata a ƙur'ani na idda na idda ta kaba ita ce mace ta zauna wata hudu da kwana goma ta zauna wata hudu da kwana goma ba ba ado ba taba kwalliya ba kuma za ka fita ina ba in dai ba fita ta bukata ba ta yau da kullum sannan idan mace mijinta ya mutu ta haihu to ta gama ta kaba idan ta haihu ta gama ta kaba saboda ka kaga da ta kaba da idda ana gama ana ana kare su ta hanyar haihuwa amma ba a lissafa ta kaba da lissafin haila ba a lissafa ta kaba da lissafin watanni an gane ko sauraka kowace ba ta haila ce inda ya mijinta ya mutu sai ta zauna wata hudu kwana goma sabanin idda idda in ba ta haila wata uku ko za ta zauna sannan a macen da take ta kaba da macen da take idda duk za su iya fita ta hanyar haihuwa don haka idan da a ce mace za a zo a gaya mata mijinta ya rasu tsakanin faɗar rasuwar da haihuwarta ya zama minti goma misali wanda minti goma shine sakabarta da zarar ta haihu to ana gaya mata sai naƙuda ta kama ta ko kuma tana tsakiyar naƙuda ba za mu samu iya ɗaddara ba wata ƙasa da haka tana tsakiyar naƙuda sai aka zo aka gaya mata ai kuma nan take ma wannan bala'i sai ya sa ma sai ya fito yana fitowa shi kenan ta fita daga takaba an gane ko sauraka a nan da idda da takaba suna tarayya amma takaba ta takaita a lokacin da mace take dubata da ciki abin nan a cikin kwanaki abin nan wata hudu kwana goma ba a yin ta da wata uku kawai ba a yin ta kuma da haila sannan kuma takaba an hana mace ta rika kwalliya ta rika kwalliya sabanin mai idda mai idda za ta iya kwalliya mutum ya saki matarsa tana idda a gidan za ta iya shafa kwalliya da yamma wataƙila wannan ya sa sasanta ko hudu ba ba'da zalika amra to ba ga ba ba'da zalika amra sai idan akwai wani dalilin da zai jawo al'amarin ya sake, a sake tunani hmm. to a idan tana da ciki taddu abin nan da haihuwa ne kawai in tana da ciki wato da a ce ya batta da ciki dan wata daya kaga za ta yi wata nawa wata takwas an gane ko ba a cewa in ta yi wata hudu da kwana goma ta abin nan an gane ko sai ta haihu Eh. Eh. eh a'a ai mace za ta iya aure duk sanda ta gama idda ta ko ta kamata ba sharadi bane sai an yaye ake aure saboda mutum, a wanda shi zaka tambaya me ne dalilin da sai ta yaye zan ta aure ba sharadi bane shi dai wanda zai aura din ya ya aura haka nan da da jego shi ke da wace hanya mutum zai bi don ya sanar da mai takaba sa da aurenta domin kar wani ya riga shi da kai da shi din duka ai ta fita daga cika ba kawai saboda ka dako za ka yi ka lissafi shi ne kawai amma maganar kawai wani riga ka shi shi ina ake da wannan damar abinda kawai aka aka baka dama shine kinaya kinaya kuma shine kawai ka wani harbata mati kana kana harbin iska ita da bayinta eh? a kai aika da kyauta wannan wannan fitowa ne karara ƙarin bayani dangane da wannan hadisin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da husumar da sa'ad ibn abi waqqas suka yi da da shi da abd ibn zam'a alwalad lil firashi wal ahir al hajar wa ihtajib minhu ya sauda alwalad lil firashi abinda ake nufi da alwalad lil firashi shine ɗa namiji ne ko kuma abin nan ubangida da Gakuyanga, kuyanga wal ahir shi kuma wanda ya yi zina abin ya cancanta shine dutse wato dutse shine a jefe shi in ya yi yadda cewa ya yi abin ake nufi da alwaladu lil firash in dai mace tana da miji ko kuma tana da ubangida sayyidi tana tana amace ku yanga shi to in ta zo da ɗa ɗan da mijinta ne sai idan shi ya ce ba nawa bane in yayi inkari kuma sai a a yi a yi li'ani an gane ko amma dai tana da miji to ba a cewa wannan dan shege ne an gane sai idan shi mijin ya kore wa kansa shine ma'ana alwaladu lil firash al firash shine miji to in ana husuma wani ya ce shi cikin nan nashi ne kamar yadda ya faru a wannan kissar cewa shi a zamanin jahiliya ya yi zina da ka wannan ɗansa ne shi kuma wanda ya ce a ita wannan kuyangarsa ce don haka ya za a ce ɗan da ta haifa na wani ne to in aka tashi hukunci za a ce ta me kuyangar ce ta Ubangidan ko kuma ta mijin na mijin ne shi kuma wancan tun da ya ce ya yi zina shari'a ce sai a ce to a je a masa hukuncin wanda ya zina an gane ko wannan shine ma'anar hadisi wannan in tana da miji idan ba ta da miji kaga babu firash shine muka taɓa maganar anan in ba ta da miji kaga babu firash wato mace ce ta yi zina ba ta da miji ba kuma ku yanga ba ce ta zo da ɗa sai wani ya fito ce ɗansa ne ta ce eh ɗansa ne ce eh ɗana ne to ɗansa ne ba da da zai sa a kore masa cewa ba ɗansa ba ne me da da in an ban maka me za ka yi da shi kai da za ka kore ka ce ɗan dole da yana da uba ba shi kaɗai ya kawo kansa ba to kuma uban ya fito ce ni ne ubansa to ba dalilin kore masa shi inda a ce da miji to shine za a ce alwaladu bil firash ba ba firash din shikenan ya zama wanda ya da awarta dan sa ne kuma ita ma ta yadda dan sa ne shikenan dan sa ne akan samu hadisi ya inganta a wajen wasu malaman hadisi a gurin wasu kuma bai inganta ba yaya ɗalibin ilimi zai zai yi hukunci akan wannan ah, kamar yadda kowace matsala akan samu wani malamin ya ce kaza wajibi ne wani kuma ya ce musahabi ne ko wani ya ce kaza haramun ne wani ya ce a ya halatta to kaga ana samun sabani a nan to haka ma wajen inganta hadisin aka iya a samu sabani ko ma an samu sabani a cikin wasu hadisai a nan ɗalibin ilimi zai yi duba da dalilan kowane bangare ne wanda ya ce ya inganta mai hujjarsa wanda ya ce bai inganta ba a shi kuma mai hujjarsa tunda a yashi ilimi ne wanda an zube hujjojinsa an san cewa in hadisi ya inganta dole sai ya cika sharadi kaza da kaza da kaza da kaza to wanda yace bai inganta ba idan aka samu matsala da har yace hadisin bai inganta ba sai yayi bayani kaga anan bayanin sa zai nuna magana sana da karfi ko ba ta da karfi shi dalibin ilimi anan hukuncin da zai yi shine duba dalilan da suka gabato da shi bijiro masa shi kuma anan ya ga cewa wane ne yake dalili wane ne ba dalili shi haka shi maganar hadisi ya inganta kuma inganta ba wai kawai da sarai ake ba ba wai kawai mutum kawai ya shaki iska da hadisin da ya dube masa ba kawai ya kawai daga kansa sama yake wannan bai inganta ba Mun kuma ya yi masa yake eh wannan ya inganta a dole akwai akwai abubuwan da ake ake la'akari da su wajen inganta hadisi ko kuma a raunana shi ya danganta ya rage shi ga ɗalibi ya yi ido a cikin waɗannan abubuwa ta hanyar karanta shi wannan ilimi na musalahul hadis da bibiyar malamai in kuma bai gane ba sai ya tambaye wanda ya fi shi fasalu da dhikri in kuntum la ta'lamu Umar Abu da take in kai ka kasa ganewa sai ka tambaye kuma wanda ka tabbata ya ɗara ka a wannan fanni ko kuma a'a ya fi ka sanin wannan fanni na ga hadisi kaza malamai sun yi dabani wasu sun inganta wasu sun raunana shi to kai a tunaninka ko a ganinka ko a ka. wannan wacce magana ce tafi karfi wacce magana ce tafi rinjaye to shi kuma sai maka bayani gwargwadon abin da ya sani wannan shine abin da <coughs> akwai hadisan da muttafaqun ala sihatiha wanda babu jayayya akan ingancin akwai wanda al muttafaq ala dhafiha wanda babu jayayya akan raunin su kaga wannan babu maganar a kawo sabani akwai hadisan da malamai duk sun haɗu akan ingantattu ne akwai hadisan da malamai duk sun haɗu akan ba su inganta ba kaga wannan babu maganar kuma a ce ko an yi jayayya kan su akwai kuma hadisan da aka samu wasu sun inganta wasu sun raunana ko wasu ce sayi ne wasu ce a bai kai sayi ba hasan ne to kaga anan ne ake samun a ijtihadi na malamai ya shiga kuma a samu tarjihi tsakanin kowane kauli a sati mai zuwa babu karatu a asabar mai zuwa babu karatu kamar da ku sani ce asabar ta ƙarshen wata da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in